Ya zuwa lokacin ɗaukan wannan rahoto, ministoci biyu ne suka bayyana aniyar tsayawa takarar kujerar shugaban ƙasa a zaben shekara 2023. Akwai ministan kula da harkokin sufuri Chibike Amechi da ministan kwadago Chris Ingige, amma kuma duk ba su ajiye ayyukansu ba. To wai a ina gizo ke saƙa ne a kashi tamanin da hudu ƙaramin kashi na goma sha biyu a sabon dokar zaɓe da kuma tanadin kundin tsarin mulkin ƙasa ba da sa mai nasarar Umar masanin shari'a ne. Mutum bai cancanta ba ya tsaya takara. idan yana ma'aikacin gwamnati ne wanda yake yana ansa albashi karshen wata wanda yake zai anshi fansho bayan ya ritaya wanda sai ya shekara 65 ya bar ofis to idan waɗannan waɗanda ba rike da mukamin siyasa suke ba to shine aka ce in suna ra'ayin siyasa kwana 30 kamin ranar da za a jefa ƙuri'ar zaɓe ba wai an ce harkokin zaɓe ba a'a kwana 30 kamin ranar da za a jefa ƙuri'ar zaɓe to shine za su yi murabus ko kuma su yi janya aikin su ko kuma su ajiye aikin gaba ɗaya wannan shine abin da tsarin mulki ya yi tanadi akan ma'aikatan ma'aikatan gwamnati wannan bai shafi waɗanda ake zaɓe ba bai shafi waɗanda kuma ake ba mukamai ba idan akwai saɓani a kundin tsarin mulki da sabon dokar zaɓe ta shekara 2022 menene ya ba waɗannan ministocin ƙarfin gwiwar ɗaukar matakin ƙin aje aiki alhali suna so su tsaya takara ƙwararre a tsangayar siyasa kuma malami a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya yi fashin baki wato wannan hukunci da suka samu na abia na umahiya wanda ya ce a soke wannan dokar a cire ta daga cikin tsarin dokoki komai raunin wannan hukunci sai wata kotu ta ɗaukaka ƙara ta yi watsi da wannan hukuncin sannan aka shiga cikin yanayin da za a soma amfani da wannan doka komai kuskuren da wannan alkali ya yi ba zai zama kuma laifin wanda ya bi wannan doka ko wannan hukunci da ya yi na karamar kotu ba amma ga mai nazari a al'amuran yau da kullum abu hamisu yana ganin an yi wa dokar karan tsaye wannan dokar an aiwatar shugaban kasa ya rataba hannu to kin ga ya zama ɗaya daga cikin dokokin da za a bi a nan gaba misali duk wanda ba aje makaminsa ba har ya ci zaɓe to yan opposition za su iya su tafi kotu su ce bai bi umarni ba bai bi dokan ƙasa ba kuma a sauke wannan zaɓen wayansu ma ba wai takarar za su yi da gaske ba kawai sun fito ne saboda a san sun fito abin jira a gani shine yadda za ta kaya a lokacin zaben fidda gwani da jam'iyyun ƙasar za su yi nan gaba kaɗan Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.